ولو شاء الله لجعلهم امه واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير da Allah ya ga damar ya sanya su su zama al'umma ɗaya akan addinin musulunci da ya sanya su hakan ya shigar da su aljanna gaba ɗaya sai dai hikimarsa ta zartar a kan shigar da wanda ya ga dama a musulunci kuma ya shigar da shi aljanna waɗanda suka zalunci kawunansu da yin kafirci da sabon Allah ba su da wanda zai jibinci lamarinsu ba su da wani mataimaki da zai tselatar da su daga azabar Allah.